جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاؤنا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا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 ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد دعوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بعد ذلك سورة مسلمين إن شاء الله لم تقبل القرآن جنة المتابعة لو تليد العلم مقعد الجاء أشمال يمس اليوم sha takwas ga watan ramadan shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin bakwai ga watan uku miladiya dubu da ishirin da shida insha Allah za mu tashi kan isar annabi a yusuf alaihi salam da jagoranci an yi hilar da aka Allah ya koya mu annabi yusuf saboda ya rike shi. duk a can ba ta isa ba Allah ya jarabe annabi a alaihi salatu wassalam an kai ɗanen daji an halaka su ta ce sabarin gani an tafi kuma wanga da an ka yi mai alkawarin tsakani da allah da alkawari mai ƙarfi shi ma an tafi bai dawo ba ba annabi masoyin allah ne wanda allah ke ganin a duniya wannan lokacin ba wanda ya kai shi daraja ga allah amma ɗabi'a Allah da mutanensa na kirki jarraba su wahalce su ya kai nan duniya don ya ƙara musu daraja a gurin shi duk bai ita ba ɗan na an ka shi ma an ka rike shi an ka dawo babu to ne Allah madaukakin sarki wata wata'ala ya ba mu labari sai Allah ya ce haka muka kullama annabi yusuf dan kaidin dubara da zai iya ya yi hila ya rike dan uwansa bai koma ba don mu kara jarraba uwa wannan ya kaga in ba annabi da an muku Allah ana yin sahi cikin damuwa da ɓaci da irin haka ba min babu wani wanda bai kai su sanar da ya ko ba haka da yake manzo Allah ya ce ashaddu nasu bala'an al-anbiya wanda ya kowa ganin bala'i duniya shi ne an a kuma lantar kalam sannan kowa gurgurdun imani fa in kana fi dinin mar'in shiddatun bi da fihi al'azab manzo Allah ce in addinin mutum yana da karfi imani ne bai girgiza ka sai za a gwangwada mai wahala da jarabawa wa in kana fi dinihi riqatun kufifa anhu al'azab in ko addini mutum yana da taushi mumini ne amma addini ne bai da kalli sai a dan jarabe shi dan gwargwadon imani wannan shi zai gwada Allah bai dauki duniya serious ba bai dauke ta ma gaba ɗaya serious ba don haka mutane ne da adda daraja gare shi bai dauki bai son ya da su zafi duniya saboda bai dauke ta zafi komai ba an gama wannan magana Allah ya faɗa mana yake narfa'u darajatin man nasha muna daga darajar wanda muka so fawqa kulli dhi ilmi alim bilbishi kowane masani akwai mai ilmin jibi duk abin da Allah ya maka akwai wani bilbishi sai ilmi ya fi ga masani na gaba da shi ne Allah wani jibin kalik shi da ya ba masani a gaban kuma ba wanda ya ci mai kuma ba mai ci mai yanzu wadda ke faruwa ta faru su sai yan wanki suka yi sabar makunya da hauka aka nade ta alu sai suka ce in yasri qalu in yasriq faqad sarqa aqul تصفون sai suka ce ma annabi su eh to gaskiya yaro mai an ce ya inda ba mu mamaki in ya tare in har ya lahu wani dan uwansa ma haka yake dan dakin sata suke nan ya suna da irin dabi'a ga ta la ilaha wannan magana ta yi muni kwarai don haka faƙar tarak a kuhu shaƙi dan uwansa shaƙi da suke uwa guda ya taɓa yin wagga aika aika min kabli ya gabanin ya nuna yusuf suna ne annabi su shi ma ya taɓa wagga yin aika aika ta tsada annabi yusuf ya ji magana gabata da dadi amma fa asar raha yusuf sai yusuf ya koyi wannan magana cikin zuciyarsu walan yubiya bai bayyana musu ai akafa tilkan qaulata fi nafsihi wa katamaha walam yuzha walam yuzi ha ya bi kuwati bai bayyana ta da yan uwansa ba tallafin saboda tausayawa da tassauta musu da shi sun fada da amma iya yi musu wasu maganganu kuma bala'i na hijir shi ne ce kala ya ce an tun sharrin maka kun gane ku ne mafi sharrin matsayi a duniya haishi a kakun min abikum ta da kuka sace uban dan dan uwanku daga uban summa da fikitun tafsaru na alal bani sannan kuka shiga kuna jefa sharri ga wanda abbar ta ce ولم يواجههم بهذه الكلام بهذا الكلام وانما قاله في نفسه bai hito karo ba bai ce su ne mafi lalatan mutane amma dai ya dan kajiyar da magana ya ce wanda da suka faɗi ko ne mafi sharrin ta saboda wanda aika aika ta ku za kun kai amma kuma kuna son ku jinjina ta ga wanda yake ba ya ce wallahu a'lamu bima tasuna wanda magana da ku faɗi dan wanda ya taɓa satar Allah Allah an masa ne da abin da suka faɗi ita bai ya faɗa masa ai alam ma ta taqawwalu Allah shi ya sa abin da kuke faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne shi Allah ya faɗa yanzu sun yi duk dubarar da suka yi abin da ta da tawar da shi an kame shi a kan kuma ba shi koma kalu sai suka ce ya ayyuhal azizu qalu ya hal azizu inna lau فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين شوف يا ولي أبو داك اسم الاسترحام للاشي يتوصف الزوج يب جرما من يبتا قالوا كتك يا أيها العبيب يا كيم درجة يا كيم درجة ما نوكي إن له أبا فني والله وأن يابو ينال أباه shaikar kabira tsoho mai yawan shekaru kaga sun yi wannan kalubu ta adifina sun faɗi wannan saboda sautuka rayuwar annabi yusuf alaihi salatu wassalam mana ya ayyuhas sayyidul mubajjal ya kai wannan jagora abin girmamawa inna abahu shaykhun Kabiru, ban yaron da tsoho ne wanda ya shiga shekaru masu yawa ya girmama cikin shekaru la ya kadu ya sadi ufiraka bai ya rabuwa da yaro bisa ga neman ka na muka lalla sai muka yi ta lalla shi muka bi hanyoyi daban muka amsu yaro don haka duk da ta zama haka fa kuz ahadana maka ba mu shi ka zaɓi wanda ka kaso cikin muka kama mutum guda ay kuz badalahu wahidan minna falafna indahu bi manzilatihi min al-mahabbati wa shafaqa kowane mu bai da irin matsayin da ɗan gagara ga uba yadda yake so yi da yadda yake damuwa don haka duk wanda ka kasu cikin mu kama ka ba mu shi mu koma amma da ni shi kai kai wani sun sallama mu kowa za a kama amaradinsa a kama saboda sun ga yanzu da wacce magana za su koma mu annabi abubuwa sun yi wacce aika aika da zai ba shi sai da faɗi kisar can hmm. yace ba ni amince muku sai in yarda amince muku a gare shi to shine yanzu kace yanzu matsala mafi sauƙin da aka wasu wani daga cikin su a saki yaro ya koma ko koma da shi suka ce in ma da raka da mutum mun gane ka kana cikin mutane masu kyautatawa a tamin insanaka alaina ka kyautata ka kammala kyautatawa ka akan mu فقد أوتم الجميل والإنسان كاسا بامنا ديمون على الخير دو الله يزمات يومنا على الخير كاما ديمك في تيارون أكتو مالس قال معاذ الله قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده نعم إلا neme shi musanya kala ki haba ma'azalla ina neman Allah sai an ku da illa ma mawajin na mata ana inda in muka samu wani sa mun ga zalunce shi wannan da muka samu sai mun cikin kayan shi muka kama ana uzu billahi min an na ku da hadan bi bi jurmi gairi ya muna neman Allah sai ya kama mu mu kama wani da laifi shi wannan ba a samu wani da Abin da hukumomi ke wani lokaci ba daidai ba yaro ya yi suka ya gudu sai a biya kamu ba ba kila bai ko da shiri da baban nan amma sai a biya kamu shi ba dai-dai ba da addinin musulunci ba a kama wani da laifin wala ta jirwa jiratun zidra ukura ba a kama rai wata da laifin wata na san su ma suna yin ƙasila lafi ko da yanzu an kama baba ne ya dawo musu amma dai wannan abin ba bisa ga hanyar shari'a ta kwarai ke aiki ne bisa ga irin tunani ne kawai wanda don haka annabi su ya farantar da kansa da ya kama wani su bisa ga laihin kanin shi ne aka ce ba ya yi wa hakan addini ne da yarda da hakan sun nema ba a samu ba ai inna idan la zalimuna in muka yi hakan da, na kunu zalimuna in fa Allah zalika za mu zama mai, idan muka yi hakan da. mu kama wani masanyar ta bayuwa su kenan suka yanke tsammani da yanzu ba a ba su yaro kuma ba an san mafahimta shi ne Allah yake ba mu labari sai suka jaye daga fada mi suka ce da suka jaye فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا نعم. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله نعم. أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي haka wa huwa khairul hakimin shine Allah ya bamu labari fallan makai a lokacin da suke zan suka yanke tsammani su daga samun bariyali fallan sunan biya sai suka keta kansu daban wallan ma ya isu min ijabatu talabihim ya san taman yankewa ta tabban sun ka gane da yaro bai koma wa arafu Allah Allah jadaba min ar-raja'i kaunar da suke yi bata ba ta da fa'ida ita zalu janiban sai suka keɓance su kare aninas daga barin mutane yata na jauna wai fi shawarwari suna gana suna nufin tsakaninsu da shawarwari ƙala kabiru sai babban su raudilu ya ce alam ta alamu jama'a ba ku sani ba an na abakun cewa lalle ku, kada a kaza alaikun mawuti kamar ya alkawali alkawalin allah a kan alaysa qad adaikum abaakum ahadan ba ku kasance kun ba baban alkawali ba wasiqa mai ƙarfi bi raddi akikum ta kun yi mai alkawali sai kun dawo mai da za wa min qabl kun azabani kun san ma faratum yusuf kun san sakacin da kuka yi game da yusuf mana ala tazkuruna kun fi yusuf ba ku suna abin da ya faru da yusuf fa kaifa tarjiuna ilayhi al'ana ta kada za ku koma yanzu wacce hanya za ku koma in kun zo mi za ku tuna babanmu wallahi babu taciya ya ce to ku ta yi kuni kan ba da ni fala abar da wallahi ni ba za da kasar gaba mannanu na guji ya fada har ya zo ya ce abada ba su bulika in haɗa ido da babana ni zan ce mai wallahi ban ta ya koyi hatta ya azalla bi a bi sai sai ko ba na kuka zo da ya mai ci in dawo ka samu musibar ta yawa ba kananan jiya kuma ba manya ai falan ufarika arda misra hatta yasmah li abi zayd ubama yace ya ya hulun dawo aw ya hukuma Allah li ko kuma sai in Allah ya yi wani hukunci duka lafiya sai ta inda Allah ya fitar da dan wana in koma da shi shi Allah din nan wa huwa khairul hakimin shine mafi alkhairin masu hukunci ai wa huwa subhanahu a'dalul hakimin annahu la yahkumu illa bil adl saboda Allah bai hukunci sai da adalci yace yanzu ku ku tashi ku sai amma ni kan ba ku koma ba ta ko ta so ba irji'u ila abikum irji'u ila abikum faqulu ya abana inna binaka saraqa inna binaka saraqa جهلنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ربي بريك كنت سوى irjiu ila abiku ku koma sun ya abana ya baban mu inna bilaka sara Danka ya yi ta ya ba fa bi ruh ku ba shi labari da hakikati jara ku ba shi labari abin da ku gudana wa qulu lahu inna banaka bunyamin sara ɗanka bunyamin an ga ta jarraba wa ta ya ta amma wallahi wa ma shi bidina ba mu gani ba mu gani sai ya ta illa bi ma'adina sai da labari ne ta ba ai walam na da shadu illa bi ma yakanna wa ba mu shaida ya ta fa sai da muka da tabbata hidda kayan sarki cikin dukkan wa qad ra'ayna sa'a fi rahli gaskiya mun ga ahin da sa'i cikin jakarta wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba mu da masaniya da daga gaibi lokacin da muka yi maka alƙawari ba mu san wannan tana aukuwa ga wata ai ma alimna annahu sayatruku hina adaina kan bita ba mu san wanda za ta faru zai tsada Allah bai san da abin da akwai ba kuma ba bakin ba ka yarda ba fas'alil qaryatan lati was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha na'am wa inna la sadiqun suka ce mai was'alil qaryata ka tambayi mutane gari don ba a tambaye gari mutanen gari na akan tambayi mutanen gari dan masar da muka kai tare da su wal iran lati a gaban lafiya da kuma fatakin da muka dawo tare da su wajen bai da auna haiwar al'aidan alƙafila ta masu dawowa allati jina ma huwa wanda muka zo tare da su wahum qawmu min kana'ana su ne mutane da suka kai daga garin kana'ana kanu bi suhbati fi hadhihi safar sun tafi tare da su cikin wannan tafiya yace ka tambayi su ne da wani da wani tare da mu a gaban ido kowa ta faru wa inna la sadiquna wallahi wallahi mu masu gaskiya ne cikin abin da ya maka sadiquna fi ma akbarna ka min amri masu gaskiya ne cikin labarin da muka ba ga mai al'amarin bunyani haka ta faru gaban mu aka ce an ka bincike mu duka karshe an ka gano ta yi cikin kayan saboda sabo da halinsu ni uban yake musu kala bal qala bal sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil na'am asa Allah an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal hakimul alim Allah ya ce musu naji magana su amma bal ba haka ta faru ku dai sawwalat lakum anfusukum amran ay zayyanat lakum anfusukum amran rayukan sun kawata muku wani abu wa makilatan da wani makinci fana fastumu haku ta zartar da su ittahamahum bit ta'amuli ala dunyana ya tuhumance su da haɗin kai a kan da ya nuna lima sabata min fi amri Yusufa. saboda abin da ya gabata wanda ya san su da shi game da al'amari annabi yusuf alaihi salatu wassalam don haka amma sai ya ce ba da fa sabrun jabiru zai hankuri mai kyau ai la ajidu siwa as-sabr jalil mutasila ban yin komai game da wata matsala wanda suka yi wa shan biyu haƙuri ita ma wanda haka za ni hankuri mai kyau mu tafi ba a jaririn danda ina mai ƙaunar lada ta ta zama gurin Allah malaikacin kai wanda ya nuna musibar da ba ta ba ta hana mutum wata ta tori tsara hankuri a kansa ba gajiya ya yi ba a gajiya da al'amari Allah tsakanin ba da ubangiji ba a gajiya Allah bai gaji da mu muna saba mai bai je mahallin mu ya muna ruwa ya ba mu lahiya da sauransu mu ma in Allah ya gwada mu ba kasa hakuri mu kai ba darya mutum ne ta roƙo su yi ta tawali muna roƙon mai ta ka tafiya da ni ka ga magana ayyan yanzu da ni an ani an gama da ni ni rage gare ni a ka ta gwada kafo ta wala ta bujar ka ta gwada kosawa ka ga da abin da Allah ya tsokar a don haka yace sabari jamilu hakuri na mai kyau mu tafi ban ajari inda Allah kuma zan ci gaba da kaunar ba ta ga Allah annabawa abin koyi ne don haka nan abin da abu wajibi mutum ya samu ba ya kaunaci da zama mai lada gurin Allah an shirya da mu ba ta faru mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khalif li khairan minha in ka ce inna lillahi lalle mu na Allah ne gaba ɗayan mu kaya Allah muke ajiyan muke halitta Allah muke wa ina ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koma kenan Allah yana da iko ya sarrafa mu wa da yaso ya jujjuya abin da ya kaso cikin mu don haka wanda an kai din ga Allah bai kuskure kayan ki ne ya aji bisa da kayan shi abin ne ya amce cikin abin shi kai ka ce Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka ba ni lada ga musibar ka to kaga kai istisabi ka yi istirja'i ka mai dan Allah al'amari ka bada mai ba raki ba bakin ciki wanda yayi din gaba ka ji ciwo ne ba ka ji ciwo amma kuma duk da shi na yi ba komai saboda yana da cikakken iko a kanka sai ka roki ya mai da wannan abin da Allahumma azurni musibati wa kadufni khairan minha kuma Allah ka mai ni da abin da yau da musiba zama alkhairi an kace babu mai irin wannan lokacin musiba illa ajarahu Allah face Allah ya ba su lada wa aka lafa lahu khairan mimma faqada kuma face Allah ya ya biyo mai da abin da ya fi wanda ya rasa daraja a gurin Allah ai gobarwa titi gobarar titi Allah ya mai maka gana da kada an kalu musa mata hankuri kuma sannan Allah ya mai maka da ne wata sahabiya ta gwada Allah irin wannan ummu salma da mijinta ya tana ganin cikin sabon manzo Allah babu ne amma manzo Allah yake duk wanda ya in ga matsala ya bar ma Allah tun lokacin faruwar ta ba sai ya gama kuka da da maganganun banza bai ce ai yanzu kan na yana hakuri ya zan dole to wannan da dole da kai ba ne wallahi da na kai ba kace to abu talha dai ban san wanda da bagare cikin bai. wane na Allah kuma sanya min amma duk da manzo Allah gaskiya shi kai bari in gani sai istirja ita ce Allah ka mai mini da wanda ya abu salma sai kama zaman tana nan ta gama yadda sai manzon Allah ya aiko yana sai ta da abu salha da manzon Allah wasu wani ninkin ba ninkin manzon Allah ya yi duniya da abin da a ciki ta ce a ah, wallah ya yi yawa manzon Allah da kai ne aka ce manzon Allah ko da kai ne ta gane abinda su jarraba da Allah ta gane ta ci ko Allah bai togar ta wannan alkawalin da manzon Allah ya yi masa ba ko ba haka ba ce a zo a faɗa mai wallahi ban taba zama da kiyoci ba tsoron nika yi zo kishi gare ni zo gida na in mugu in halaka lafiya faɗa manzon Allah na ya manzon Allah ya ce mata a'a zai roƙi Allah ya tuyar da kishin nan na ta ba ta sake kishin kowa da ke haɗa mu manzo Allah la iya an ka bari ni kai zama mun manzo Allah musiba wahala irin gauro nan ta da aka ce ma azai ga garin ruya don da akwai zawara akwai zawarwara akwai zari wuya akwai zari kwangwama zawara wadda ta yi aure ba ta haihu ba Allah ya kawo jarrabawa tashi ta gani ana ce masa gawara sun fi wawa ko to gawarwara rahu ita ce wanda ta yi ta aure ta hito ga umaru ta hito ga alhaji wani ta hito ga wani ta kunna ma wani wuta ta hito ta yi aure bakwai amma ba ta da ita ce shi maza warwara ita ta kashe shi goma ba uba goma akwai gari wuya ce ta hito da iya bakwai in ka cuce su ka wahala in ka taɓi uwansu su ɗauki kulki don ba haka ba eh. kila akwai yan kwaya cikin su ta ba kari a cikin da shi ake ce ma zari wuya ta ce ma haɗa manzo Allah zari wuya ta Wanzu Allah shi ai ni uba al'umma ta duniya gaba dai da ke da iyanki da al'umma duka ni a uban kowa annabi wa auladul mu'minin min anfusihim da su ta taho da iyan nan duka ni ni kowa shi sun ta kare ne don haka kaman ba shi ta shi haka dan ma mutu aure ko zama matan manzo Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yi ko ba ta yi ba ku rinka gwadawa fartakaci da abin da manzo Allah ya faɗa manzo Allah mai sadiqun bi al-maktub ina fatar an gane to shine nan ga yan uwa annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka faɗi wannan maganganun da suka fada? suka ce ya kai wannan mai daraja Ga shi ga shi, ga yadda matsalar ka ta ka je a yi tambaya Allah amma uba yake tawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jabilun sai hankuri na mai kyau asallahu akwai fata an yi atiya ni bihin jami'a akwai fata da Allah ya zo min da su gaba daya da biryanin da raudin duka su dawo gida innahu huwa al-alimul hakim saboda shi Allah masani ne ga al'amuran bayinsa ai alimun bi hali fi tadbirihi wa tasarrufi sannan yana da gwaninta cikin abubuwan da yake aikatawa ya san sirrin bayi kuma ya san hikimatar ta hanyar abin da ke gudanarwa da bayi na jarrabawa da samu da ɗaukakawa da ƙaskantawa ya ce don haka ba komi sai aka yi Allah ya ba mu labari cewa wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib ubangiji madaukakin sarki sai ba mu labari cewa annabi abu ba da salamu wa tawalla an sai juye ba daga bari ai ara da an auladi karahiyatan lima sami amin ko saboda tsananin damun magana da shi daga gare shi da ya juya ku yi ya asafa alai ya tsawon bakin ciki na aka yi su kaga bai ma yi magana waɗanda diyar ba wancan da aka san ba an da zai na ya yi nauyi rashin sa saboda shi an faɗa mai ba annabi ya ce ya ɗan bakin ciki na aka rasu su aka ci wannan wa bayar yarda aina Allah na ka baka labari wannan lokacin idanunka bakin na ya bushe saboda kuka idanun su fari wanda ya shiga dundumi dundumi yake dundumi bai ana samu waraka a warke in damuwa ta fita dabi'a ce ta makiyaya daji masu shan nono in suka rasa nono sai dai ba ta kama sai tijiyar fara gani da rana sai an ɗanyi mai jagora ba wata doguwar rashin lahiya ta ba sabon nan da ya yi da sha abin da adda vitamin sai dai shanu sun ka bushe sai aka dawo ana shan kulu kawai sai dai a ga tijiyar in rana sai bai da cikakken gari ga irin wannan ne ya faru Allah bai bari annaba su samu na ƙasa irin abin da irin kuturta da sauransu an gane amma saboda tsanin kukan da yake kai a kan yaro sai wannan kukan ya dushe ganinsa yana dundumi baya gani sosai shi na aka cewa mai an zikirin rahmani duk wanda ya dundumi ya rufe idonsa daga barin kallon mai rahama da shari'arsa za a yi mai hukunci haɗa shi da shaidanin da zai rinda shi a kan halayen nuka yi lahu shaidanin fa huwa lahu ne. don haka nan Kalima abin nan wannan wabiyarta ainahu ba kuma kauta ce ta rashin lahiya ba ta damuwa ce yawan kuka hawaye sun kaida sun sun samu canji shine Allah yake wabiyarna ainahu min al-kum ay faqad basarahu wa ashiya ya rasa ganin sa yayi dundumi min shiddatin buka'i saboda tsananin kuka huzuna ala wajhihi bisa ga wancan kansa da ya rasa annabi Yusuf aka ce wa huwa qazimun yana mai cike da hadiya kushi ma'ana mai cike da bakin ciki mamlu'ul qalbi kamdan wa gaizan zuciyarsa tana cike da bakin ciki walakin nahu yakatumu zalika fi nafsi amma yakan boye wannan cikin zuciyarsa wa huwa magamumun bai kuka wa mutane wani bai tohowa tambaya gurin shi ko zai ce cewa wani an ina cikin damuwa wannan tana nan tana ciki mai ta ciki na ciki hmm. amma saboda yawan kuka haido suka samu matsala shi na aka ce ƙala abu da cewa inna ma ta asafa ala yusufa ma annal hadisa ta musiba tare da kasancewa wagga musiba ce wa an rasa bunyadin an rasa raubini musiba ce babba amma duk da haka nan sai bakin cikin sai ci gaba da aukuwa bisa ga rashin shekaru a ruwa a ruwa shekara talatin da wani abu to shine aka ce a nan li'an da zikira yusuf kana akhidan bi majmu'i bi majma'i bi majami'i kalbi la yantawa saboda son yusuf ya riga ya shiga zuciyarsa bai taɓa mantuwa da al'amarin wali annahu kana wasiqan bi hayatihima saboda ya tabbatar da wato rayuwar waɗanda gaba ɗaya tana nan ya san raudilo na nan bunyamin amma wancan baya da yaƙini yana rai amma dai yana hasashen Allah zai bari ya mutu bai gane shi ba saboda abin da ɗaya ta faɗa mai na mafarki lai to shine aka ce wa amma yusuf alam yakun fi sha'anihi ma yuharriku samsana tarja'i bai da abin da kwadaitar da dan Yusuf amma dai shi yasa ya kara mai damuwa a karshe shi ne aka ce wannan ya koka ma Allah madaukakin sarki wannan dattijon da ya faɗi irin wannan magana kalu biyan kiyan suka ce mashi tallahi qalu tallahi tafta'u tazkuru yusuf hatta takuna haraban aw takuna min alhalikin kalu suka ce wallahi baban muna rantsuwa da Allah tafta'u zaka doge tazkuru yusuf kana ambata yusuf hatta takuna haraban sai ka kasance ka tashi da iyan Auta kuna min al ko kuma sai ka zama cikin in suka mutu wannan yusuf ya cire ta habbai ko kama ta ce matsala ga ta daure can nesa nesa a ce tunawa da yau sai a kuma tana nan ka ga ambatu suka ce wannan abin ya yi yawa ai hatta ta kuna maridan mushrifan alal halaki sai ka zama marashin da mutuwa ta jingina a kusa ga mutuwa auta halika ko kuma ka je ka mutu bisa ga wannan tunani قال فيتشي موسى إنما أشكو قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نعم وأعلم من الله ما لا تعلمون قال سيدشي موسى wannan damuwar da kuke gani wato ina kai kulkina ne ga Allah ba a bari kai koke ga Allah inda ma ashku bafi wa huzuni ila Allah ina bayyanar da koke na ne da bakin ciki na zuwa ga Allah ba kuna ni kawo ba qala lahum yaqub lastu ashku gammi wa huzuni ilayhi ba kuna ni ka koka ba wa inda ma ashku zalika ila Allah fa huwa alladhi tanfa'u shakawa ilayhi saboda kai koke ga Allah shi abda amfani hmm. wa a'lamu min Allah kuma na sani wani abu daga Allah ma la ta'lamu da abin da ayo alamu min rahmatihi wa ihsani na sani daga Allah irin rahmar sa da gare shi da bayin shi wa ihsanihi da kirsa sa da gare shi ma la ta'lamuna antum abinda ku ba ku sani ni na san hali Allah yadda yake jin kan bayin fa arju an yarhamani ina kauna ubangiji Allah shi ne rahman nan tashi wa yulatifu bi yayi min tausayinta wa ya atini bil farj min haythu la hatasib yazo min da maska ta inda bani tsammani da mai da don haka faɗa musu koke ba suna Allah ba wanda ka yi wani shine ake koka mu don haka nan yan uwa wannan ya gwada mana ba a kai ƙara Allah garkar wani wani ministan faɗa ma ni kan dai Allah ya gwada min bani to mi za ka yi tambayi shi to mi za ka yi mai duk ya gwada min bane kai ku wani abin wani ya kamata kai mai ni na taɓa samu ga jarraba wani aboki na na ta ina gona ina yanka haƙi sai da sai wani ga mutum ta yi ni ta mamaki ni gane ya ce ce wallahi ta hura ni mai kaza ni na yi kusan kajirka ni ce mi faru ya ya ce liman na yi kai da yadi na yi kai da takalmi na yi kai da mai na ɗauki dankali na kai kurdubo na kai nijar na ɗauki shadda babu abin da ban yi ba kuma wallahi an ibada ga da Allah ya sa ina ina ya kuɓura amma shi Allah duk abin da ya lalata Eh, liyar da lau liyar da lau ce ba tsohon ta haƙi da za ka ta nice mai zauna ya zauna nice mai kako ji abin da ka faɗi ya ce na ji abin da faɗi hankali na nike wallahi nice an samu matsala nice duk waɗanda da ka yi ba nan na arzikin ka yake insha Allah kana da arziki duk da haka yi tunanin ka taso daga ne daga isko nan da haji cikin karkarar ba ga dukkan alamun matsalar na mahita ta ta ko ni ce ai kai boko sai na ce na yi na da diploma ni ce kai kai application da aiki kina arzikin ka bai cikin kasuwanci je da ya ya application wata biyu ya samu da su aka dauke shi yan kama su kare ne ake ce musu road crossing aka dauke shi yanzu ofisa na babba wannan layi ya bugo min bayan lokacin sai rima an samu mai tsara wallahi don haka Allah da bawa jarraba shi ya kai amma ba don ya ki shi ba saboda dai wata hikima ta Allah madaukakin sai don haka nan in Allah ya jarrabi ba a bar kosawa shi na Allah ya bai shi ba iya ya ka ko samu ba ai ya manta da wannan magana tsakani ne da su amma dai shi da Allah ya kai koke ne saboda yana da so da Allah ya mashi jinkai ke sanya mai mahita bayan bakin ciki mai tsawo sai ya ce musu يا بني يا بني اذهبوا وتفتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا نعم ولا تيأسوا من روح الله يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ Ina ya faɗa majaja sai ce musu ya baniya, ya izhabu ku yi ku koma can makar, Yusuf, ku ɗora bincike ba ta gasta ba, A ta asiri saurarin mice guda. Jina Allah ya ce, wala ta gasta kada ka ɗora sauraren kullum abin da ka wani kaka ya samu wai kullum kana biye da labarin karka Allah ya ce kada kuwa ya ta shi ji kuma zuwa ka sa idon ka duba ka bincika yace to ku tafi ku yi bincike ku dora tambaya min Yusufa ku tambayi al'amari Yusufa wa a kun da dan uwansa ay izhabu ila al da alladhi ji'tum minhu ku koma wurin nan da kuka hito fantamisu yusufa wa ta'arrafu ala ne. ku je ku tambayi yusuf wurin nan cikin garin nan ku ci gaba da tambayar al'amari yusuf cikin garin nan wa khabari akhihi da labarin dan uwansa bi hawati kun ku fa'idun ku kuna bincike kuma kuna tambaya wala tai asu min rawdillah kada ku yanke tsammani da jinkayen Allah ai la ta kana dumin rahmatullah kada ku yanke tsammani da rahama Allah wa farajihi da mahitarsa wa tantihi da kurani wannan bala'in da muke saboda innahu yadda al'amari yake la yayi asmin rauhillahi illa al-qawmul kafirun ba wanda ke tsammani da jinkayen Allah da rahama sa face da aka kafirai فإنه لا يقلب من رحمته تعالى إلا الجاهدون المنكرون لكذب قدرته جل وعلا فيما في إنكاري أن لا تكذب سوليك كنت تمان شعيبا يعد في يوم أي ميكا ناكن شيكنا بعد تكتشي ولا نمتانين وأكون أبي أكون زواج كاتب الله يسلم من حكا سيد الله يتفلم ما دخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا بضاعة نعم وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفل للكيل وتصدق علينا نعم إن الله يجزي المتصدقين سنك الميه برنين أبان سنقوها مثلا جوا النجم سنك الجزء سنقوها رابع جدا قولنا Shi na Allah madaukakin sarki yace subhana wannan ma da yi. lokacin da suka koma maka sai suka fara zuwa gidan gwamnati kalu suka ce ya ayyuhal aziz ya kai wannan mutum mai daraja daukakan mulki masana wa ahlan ad-durr hakika cuta ta same mu san yunwa mu da iyalan tilka lani Ya yace fa akara juraji suka hidima su koma ila mutar zuwa masar fa yi ala yusufa suka fara da gidan gwamnati falan ma da kalu kalu ya ayyuhal abin ya wannan mai daraja madaukaki na, wa ahlana shiddat min al-jadad wal qul mun samu matsala ta hanyar faruruwa da rashin ruwa cutan juwa ta kama wajina ka mun zo maka jina bi bida'atin muzaqin mun zo maka da haja ta wanda take mara kyau ba ta da kyau ai wajina bi bida'atin rabi'atin mun zo da mafi yawa ana samun lokaci a canza kuɗi mutane kawai suna kyar rike da su ba su sani to sai suka tafi da irin wannan bukata suka isko annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun zo maka da haja mara kyau madafu'atin ya dafa'uha kullu tajirin ragabatan anha duk wani mawadacin da muka kai mai muna amfani da ita ba mu shi maka sai ya tunkuɗe ta bai karɓa wahati ƙaran kuma domin rena saboda ba abin da ake amfani da shi na yanzu ba shi na muka zo maka kai da muka gani قال ابن عباس ابن عباس يجي كانت دراهمه رديئة كل سنة لا تسوني أنغم يا إيدس لا تقبل في الثمن الدامي باع كربان توجع كربيت أباس وأبنش شنا كسي أظهروا له الذل والانكسار sun bayyana ma annabi su kasancin da suke a ciki wani inci tare da karyar arziki da karyar zukata istirhaman saboda neman ya yi jinkayin su wasu idafan saboda neman ya tausasa musu suka ce mai fa auki lana da kaila ka cika mu da awo ai asalin lana da kaila wala tan usul rada'ati bida'atina karka tauye muna komi saboda kaskancin lalacin kudin mu wata saddaq alaina magana dai yanzu dai ka ba mu sadaka muka so sun kai so ga muradin su kai to bayyana ba kudin muka dogara gare su baran kai dai kai muna sadaka bi raddi afina ilaina ka mai dan muna dan uwan mu kuma ka cika muna awo ka ba mu ko aw bil masahmati ala rada'atul rida'ati ko kuma ka yahe muna akan mulikul din ga namu ka taimaka muna ka ba mu abinci inna allaha lalle allah ya zabi mutasaddiqina nan kuma sun fara wa'azi awo su masu wa'azi ne lalle allah yana ya kyakkyawa ga masu yin sadaka kuma gaskiya ne ayyusibul muhsinina ahsan lil jazai allah na kyakkyawan sakamako ga masu kyautatawa ولما بلغ بهم ولما بلغ بهم الامر الى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار أدرى كفق الرعب لا يجد كريئة لبان توتنسو في توتنسو يكامل فأباها لهم بما كان يكتمه من أمره كي يبين عمس أبيل دائت ومسنع الأمريكا قال سيدي مسو هل علمتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ina ganin mu aje mu tashi nan awa mu aje mu tashi nan yanzu an ji dai lokaci ya yi ya tausaya musu ya ga lokaci ya yi bayyana ganin shi na da uwansu shi amma ta san mu gobe Allah ta yi gari abinda makaranto daidai Allah shi amfani mu da shi ya sanya albarka ya bamu lada mai yawa abinda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mu Allah ya biya bukatun mu na alkhairi ya kawar mu na dukkan wata damuwa ta kasa ta cikin gida ko ta daji dukkan wani abin da damu mu Allah shi muna magani ta albarkaci wannan watan na Ramadan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah <clears throat> ma Allah ya saka da alkhair ah, hawa yau dai ana tunatar da yawa cewa wata ya riga ya nisa yana batun shiga 20 a bisa alƙawalin da aka yi an so a ba mu marayun nan kayan su da wuri-wuri don haka yan uwa da Allah sai ya kara taimakawa ah, an ce a faɗi account number ɗin kila wasu ba za su iya duba ba account number ɗin shine 00 ko kuma da suke kallo a wasu wurare daban-daban suna iya turowa su ma da nasu gudunmuwa domin Allah 0072 036072 shine sihili sihili bakwai biyu sihili uku shidda sihili bakwai biyu account shi ne stanbic ibtc bank suna account kuma masjid sahaba ofan cooperative society insha Allah wato wannan account nasu ne su marayun don abin da ya shiga ciki a riga an tabbatar cewa nasu ne Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam malam ya halatta mata su je su halatta sallar jana'iza maza suna gaba mata suna baya a'a inda inda suka zuwa sallar jana'iza ne in inda suka zuwa sallar jami'i sallar jana'iza ya halatta su sallar jana'iza amma yin tafafa domin zuwa sallar jana'iza magabatanmu ba a yi haka nan ba maza an ka sani da ke banka da sallar jana'iza amma kamar yanzu makka da madina da sauran gurare kamar irin kudancinmu nan mata sukan halarci sallar jami'i to irin wannan gurin in aka yi sallar jana'iza bayan sallar farilla ya halatta mata su ya a yi sallar nan tare da su amma ba su yin da fafa su su cikin gidaje zuwa sallar jami'i manzo Allah bai faɗaɗar da su da yin haka ba kuma haka su su da aka ce a yi kagare su babu wanda ya yi wannan a wallahu a'ala na sai wannan yake cewa bala ya hukunci limamin da idan ya yi rakan nuwa mamu suka faɗa masa sai ya ce karya ne hukunci ne ya yi kuskure ya ƙara wani kuskure da karɓa wani ya ji tsoron allah in kan bai wa sai su nan lallaba su nan juya shi da wani ba shi haƙuri tun da kayi ƙarfi ba ka karɓar siya muka yi haƙuri mun dakatar da kai daga da yan musawa ne muna fatan ba za ka samu damuwa ba Mamuka ka za ka san da ni, ba na ɗashi na tun kai ba ko da limami na na kai <laughs> sai ta na ce to a ka da kai kai kai da Allah da <laughs> nasiha aka wa liman in bai karba ba bai karban nasiha sai a sai a sauke shi daga limanci a ba in bai kawo fada da tashin tashina in yana kawo sai a ƙara hankali alhamdulillah rabbil